اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه جوهته جوة بي وتن صفر hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai. Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Kauluhu ka bari hijira na hada na ba da gar zama shari na ke. Me matsalar tafsirin gangan ce ai na fasa aiki da gamra in aka tambaye ya tsaka ga aidan sake fasarawa ya na ce dandan dandan ka san kudu inda ka zama ka ana banda a ruwa ne ruwa ya ci mutum in ya sake ya yi kafa ya sake ɗaguwa sama haka suke a cikin jahilcinsu asalin kalman yaren ruwa ne yare ne na wanda ruwa ya ciwo ko kuma yake wasa a ruwa kaga ba a wasa mai wasa a ruwa ba zai yi wasa a ruwa ba sai in ruwan da yawa ya sha kansa to ne ita al-gamra al-ma'u kama wanda ya lullube ya ya wuce tsawon mutum turibat masalan shine aka buga misali wanda ana neman shi shi kamar bai sani ba bai ma a hannu yake ba kaga yana cikin ɗimuwan ka shiga a kai wane ne wane ne wanda ka yi shi na kallon shi a zuri ban matsalar jimahun magamuru na su da abinda suka yi dulmai a kansa Hidden. Ajin kakawa kafirai kuma jinkirtawa sannu-sannu abu ke tafiya sun nazarin yanzu ne ƙauluhu ta'ala a yi sabuna, annama numittihun bihi min malin banuni wa eh, banini nusari ulahun fil khairati balla shuru, kusan irin wancan ayan ce ko ne fi hatta ko nan maka ga ku sun wai tsammani su kafirai da munafukai suna kaman ba a san ba sani ba sun yi da Allah ya sani amma dai yadda ba ta sallu ba su da tabbas ba su da tabbas shi sa tsammani suke yi annahum no nomid bihi annama nomid bihi abubuwan da muke daɗa masu a kullum ci gaba suke sukan tsara kuɗi sukan tsara lafiya sukan daɗa samun shekaru sukan daɗa hayayyafa suna da samun magoya baya kuma da suke na baliri ne ai idan Allah ya saki mutu ya masa talala sakan masa komai yake ya sabu ya sabuna annama numidhu bi ya nasara ba sa shiga hannu in mali wa banini da sare lahum fil khairati muna gaggauto musu da alheri ne wani abun alheri ne suke gani a gare su Allah ya shauru Masu gani ba kai ko irin faɗaka a jika kafar kai a kai wani abu a masallacin nan yau irin wannan ba sa yi kai wani abu a duniyan nan kai akwai wani abu a siyasan nan kai akwai wani abu a kaza din ko irin wannan Allah bai ba su suna tafiya ne kawai kamar irin tafiyan dabbobi za ta tafi in ta da alama babu ta ce kwana in ka ga dama sai ta auna ta tafiya kawai ne fa za ta yi shin ta tuno wani abu ne a can haka suke tafiya su rayuwan dabbobi suke ko a jikinsu jikin bai ba su akwai wani abu ballan tana kunnan su kuma ya basu su akwai wani abu magana dai an yi amma jikinsu bai ji ta zana alkalama alal ayati wannan ayoyi mun riga magana ta wuce a kai kalmar wabda hatai jihatai nil ayatai fi suratil kam nan kuma sai ka koma suratul ka dan wannan magana zai ta jijjiga ka don ka koma suratul ki yanzu yana da sai ka fi fahimta abin da ya wai, waiwayawa shi ne tafiya ko kome ne ne don tafiya ta haka yi waiwaye don karatu ne kuma daga yanzu mun mai da hausa mu haka waiwaye adon karatu sai dai Allah ya sa ana waigawa da wani haka yake jin magana kawai an yi ta an gaba kawai ya gama a tafi inda za ki kamar masu kwaiko kan zuwa yana da fanki aka ce maka za a yi nazarin su sai ku ba za ka yi nazarin su ba ba abin da kawo ka kenan ba su wanda suka rubuta fa kai fa karantawa ne kai kawai wani shi rubutawa ya yi tunanin ya tara ya rubuta kai ku katar da tunanin a tare kawai ma abin da kake fafuta aka gano me ya rubuta me yake so ya ce me ya faɗakar Kisho su kafi, inal kalami, ala kawfi ta'ala. Wannan ko zai nuna maka wani abu, zai nuna maka killan fotokofi. Go? Ilil littafin abu, fotokofi ne go? Ba farkon nan da wurin da yi. yanzu kake masa koma to da ka ko akwai Allah ya rage mu yadda za ka yi kana da wani tsohon fuloti za ki aka Mai makon ka gina shi ne za ka sashi a kafaci kai wani fulotin zan tsaya an fulotin ka da ka sayar da fulotin ka ka sayar adwa ulbayan da kayi sa an fuloti fuloti ya samu sai ya tabu kana da wata guzuma sai ta kasuwa ka sayo littafin azuwa uzaya wani ya ake ta shi ko ba zai karanta ba bari isa ya yi aiki ba komai ya a samu nan ga gwamnatila in Allah ka masa mai karatu lahiya lahiya ko a zuriyarsa ko a wasu mutane za su amfani da shi amma ya daga mutu ka bar fulotin ka mutu ka bar azuwa uzaya turon kuwa wa shi shi za su yi ƙarshe ta an yi fata kan fulotin nasa a bawul bayan kowane can duniya ne da sun leka idan in ba kai sa'a ba a samu jahili mai rabon gado a ba babbar juzuki na farko a ba ƙanwar juzuki na ƙarshe na tsakiya a ba wa wani an yi karo duhu ke dukan za ka za ka ana rawan gado wani ya samu jibi idan ina wurin ana samu kasar littafi ko ka karatu kasan san adadin abu wasu kofa kofai ma karatu yi gili ni. ya a wannan cinta a haɗa wancan da wannan in kuma haka ba a ya da su gaba ɗaya za su fi daraja alaba wani kuɗi fi shoratin ka عن في الكلام على قوله تعالى ولئن رددت إلى ربي shi ne abin da ke cikin an mai sheli zuwa ga ubangijin ma kamar dai masu isa in an mai da ne zuwa ga ubangijin na kuma da masu ta magana kuma ta magana da ajidan na kairan min da na samu fiye da wannan da ajidan na kairan mun kalaban min da sai na samu fiye fiyayyen makoma daga wannan duniya don shi a wurin sa Allah nan ko ne kuke kawo halan ku ko da abin da kuke maganan Allah da kuke magana in da je lahira kina samu abin da irin ya aka yi nan na sabu ai na san yadda zan yi kana zalika kan i'adatihi huna wannan ya ishe mu maido da shi anan ya yayi wani taimako kuma taimako inda yake kafin nan aya ta talatin da shida ne to za ka koma ruwan sanyi kaga yau da dare da wurin hira ke kasa kasa ka aji in kuma kana ganin san an ka tafi wurin ku akwai wani lokaci da za a samu ba a komai zai kauce da shi dan inda ake makala makalar amma dai kada ka je da littafin karatu a wurin aikin shi kake yi idan aikin ka ne ta'ala wala nukallifu nafsan illa wusaha ba mu dora ware sai abin da kake ya ɗauka abubuwan nan duk da aka samu dan adam zai yi yanzu za mu iya yin azu za mu iya da yake da su ma sallolin nan da za su yi za mu iya za mu iya za mu iya jiza kuma shiga da in ba ka samu sai ka samu ausu ke biyar sa'i ɗari uku sannan za ka ba da talatin talatin ta talatin ba su rage makomai ba akuya in a wake cewa sai ka sabu guda arba'in za ka cire ba raƙuma sai ka samu kwara biyar da aka ba da akuyar ba ma kuma ɗaya ba shanu sai ka mallaki talatin da haka mulkin ka ba wanda ka tara da shi da babanka ba a dafi dama mata ko da kai da ƴaƴanka ku fara ko ya zina a naka ne wanda ke kirga tsaya biyu uku talatin wa'inda mulki na ne to sannan za ka bada da da shekarun da aka faɗi in kuɗi ne ake magana sai ka mallaki wajen dubu na ɗari miliyan nawa shi canje canje wasu ce ba mutane wala eh miliyan sha hudu fa هو مليون شهر وهي تعمل لكن مليون شهر دون هذا سبعة أربعين شهر أو شهر لا تسأل تبص مي مي وحلا الله بيت ولا من أبو سيد وحلا بنت الله ولا من أبو سيد يسوع ها ها هذا وين سك إن شتاري يسوع ريجر تسيك أصلا شل إني سبعة جسم كنيمور إذا تسير أيه ولي هذا الله ما تضمنت أبد بنا آية تتروشي هذه الآية من التخفيف في هذه الحليفية أولا قدري حليفي السمحة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم قد alai, طرفا من الآيات الدالة عليه من أنبتوني ينكي أيوي مصنوني أخي في سورة الحج kusa كفكرا in ka haddace sai ka koma gidan amma ba kamar dai dole sai ka zauna in ma ka haddace wurin wanda ma yana shigar dole sai ka koma shi mata ka dubawa kusa kusa في الكلام على قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج أي أصاب عند تقص هذا لا تقوم على لازم أبوا تظهر ذنب هذا أجد داخل أولي فعدنا ذلك عن سعادة ابننا قوله تعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ولدينا كتاب كتاب لدينا هنا الكتاب سبحان الله يظن ممو مبارا ان جاء ابو جعفر الكافي ادين غزوا ادين غزوا sai katon littafi a dinga zubawa a cikin rike abin nan kudin nan da ake karawa aikin nan dadi ne ba karawa ne ya biya wani bai biya ba da wanda ya wanda ya ba da rabi dole zai da littafi makaranta rai da littafi ɗalibai goma uku sun biya akwai ba su biya ba sai dai guda da ya ba da rabi daga kawai sai an tattaba kudin an biya to kai yanzu wanda ya so sai maka ga wani ina raɗa a zai biya kudin makaranta da kai masa kaji a nemo a fi kun an yi yanzu za ga babu hai zai yi ba idon kana ira ta yadda ka kula wa ɗalibai ido kowa sai ya biya kowa sai ya biya wani bai sai zo ya zauna ba a tasar ko a kan in ka sha sanar ta can ba za ka sha ba in ka ka sanar ta can ba za ka sha ba malam ba wani wanda ba wannan ba sai yaya Allah ya samu a gaba duk mu ɗauka mu ne muka tsawa kan ma dai abu da kusan magana haka da duk wani garan da ka balaga an bude ma faye Wanda irin faye littafi sababbin fayiloli an bude ma an baka fayil ɗari da yake da suna ɗari ba da manya manya ka cika su ka cika wannan ga wannan ga wannan kowa yana da wannan ilimin wani ya cika wani bai cika ba kowanne fayil an kira shi fayil ne kawai littafi maddul basar ba gane mai exercise maddul basar maddul basar kilomita guda exercise ɗin da za a dinga tsara ayyukan za a kana zuwa duniya za a kawo littattafai guda ɗari ba ɗaya a jirgin kasuwa kai malaiku ke aiki ba sa kuskure su Allah ya kare su in yi cika ɗauko wannan in yi cika ɗauko wannan a tara ma in kai mun gama ba sanya ne ban wani lokacin karanta yadda za mu gane ba mu karanta wanda za mu gane mun ci karanta mu fassara fa'il fa'il guda nawa guda ɗari ba sai shi kiran zama mun sunan mun gama mun kun wannan fa'il mu ne ko wana da shi in da tara ba ne a ciki an zo an ajiye maka inda da za ka yi haka za a sa ta babu banda ba malalata hmm, mutanen yugaba ba reko a ce ba reko ina neman rekod kullum na gaji na complain sun ji rubutawa ya ce wa ne rubuta ya ki ya ce wa ne rubuta ya ki to ya ya san shi ne ke din gare sabon shekara hudu ka gaya ne ni ya gagara a san shi kai bayan daya ya za ka da Allah to ba irin ma'aikatan shugaba ba ne ba a ah, ma'aikata ne sosai ba malakaci a ciki babu ɗan damfara a ciki babu maciyin amana a ciki ba maciyin amana ka ɗaure ka ta ah, ina ibrahim salama yana cewa ina ake wani ya ce min zai je bayi a bai laifi ba harfa masa asiri kai kuma ka sauna kansa asiri wanda ka rubuta wa ba eh, masa asiri a irin wannan yana na ajiyar da kwallo Allah ya kai haka gani mace shi a haɗa baki da gaggace ka ba an yanke duk wanda zai je cin kacce ce eh, ba ta yi in dai za ka ka take rubuta to ni yanzu a ofis ɗin nan jin za ku samu rubutu da kai kowa zai zo na ce maka Ina da sauka ba zan samu zuwa ba ko ba zan zo da zuwa ina da tsarin aure da Allah ba zan zuwa ba ba a roƙe na kallon zuwa wai da yi da zan tara laifukan da zan tara kan ma'aikata na da masu da su da zan ci kyau wanda ya san cikin zama da shi a ka'ida ta duniya ba babu dukkansu amma mashirin kaga yadda kake ganin ana maka magana kana ce ciki ana ma magana kana mene ne ha na kana nan aji za ka yi cije cije da gaske wannan duk da ganga jiki kala ba wanda kake zan tare da shi kana zan yi na kallon ka ba ma ake sai maka to da mulkin sa ne shi da ya kare ka amma saboda hakkin jama'a ba zai ya sai maka ba saboda sun yadda idan aka rubuta ya zama hujja dan haka nan ba a rubutawa kwata kuma har ba ba zalimi. Masu rubuta, daga can yake duka zai ga wani abu ya ne dan kaɗan don samu ruwa ba wani abu ya ne don samu ruwa ba hatta ma wani ma suke uzuri ya ce ba zai samu ruwa ba Allah ya maka ba ba to kira hmm, ko kunya babu wani sai ya aiko ka ka zo ka ba shi kike ma da ka zo ka ba in accident ka bari ka zo da jininka jininka shi ne shaidanka in mashin ɗin ka burko sai kai ne ba da dace ba muna ganin eh, eh, aiki aikin yahudawa ba ba ma yahuda ne ba rifanar nan ina da Allah da rikin musawa na baya nan Ko eh? ina ta mutu a ba da ga mai ce maka ina rubanan za ka gama da ba sa su yi lakci da kaka aka dauke. ka tukuna ma ba a ɗauke ka ba ina ganin sai kun sun shekara nawa suna zuwa tukuna ita zuwa annabiyansa albashi ita zuwa annabiyansa albashi ran ta suka kai wani adadi aka zaba sai ce gaba ɗaya nan gurin an samu da sallame su yanzu sun gama aiki dama contract ne amma da rane da rane da rane da rane ana fara gabu a zo a zauna a yi a tattauna gansu da aka tsola a kai fito muna yi muku murna ake ce wata aljanna muna yi muku murna kamfani ya ga ƙoƙarinku yanzu ya dauke ku amana ko an ƙara ta muku kwantarwacin shi ma in ya kai kashe to sannan za a fara ce to yanzu kun zama ma'aikata ta jin daɗi ya mutane ke na ya samu Allah taimakin yanzu an sani yanzu na samu confirmation ni yanzu na zama cikin ma'aikaci masha Allah masha Allah yake da aljanna ya samu mu masu karanta hadisi da ya kamata burin mu za a zo a koyi ka'ida wurin mu za a zo a ga ka'ida tun da mu ba ka'ida ce kawai ta neman kuɗi ba ki muna neman kuɗin amma muna kwatanta gaskiya ya zama ana buga ki kai abun sai ki sai musulunci ka'ida sai ki sai musulunci daga muke so a dinga bugawa amma mu a musulunci sai a yi shakuri a sai an taimaka a yi shakuri wallahi eh, ita ce ta ce za ta je buki to kuma na yi da ita ma na yi da ita ma ta je ta ce sai ta zo ta yi ta kokari ita na bata ta kare hmm? Eh, kaso a can akwai arziki, irin gwamnatin kwacin matsalar da dai ya zuba shi nan kawai in ma ba in an yi abin nan ba za ta bari ya ɗauki nan nan tsawon da wannan ya cika ba wani za a yi wa ofisar da su komai akwai. na dai su na biyu jin ran da kafin a yi mutum ko yanzu in nan kana da fayil ɗin kafin a haife ka kana da fayil fayil a cikin amma wanda za a yi maka bincike yanzu za ka yi tuno ka balaga shekara ma a aka tattara ko baka tuno ba sha biyar yanzu shekarun ka zaga abin da kai ne na rubutu wani rashin gaskiya da kai kana fari rashin gaskiya da kai baka fari ba da ne da kake gane kai a wurin ka uzuri ne kuma ba uzuri ne ba haka ina na yana aji ba mai tabawa ba ruwanka da nawa ni ba ruwana da naka na je nawa kawai nake kallo an kallon naka wala dai na kitabun muna da littafi yantiku bil haqqi yana faɗin gaskiya saɓanin su ba bai zane ake ci ko shugaba mai yake da suna yi shugaba an kana kafawa ba za ka sami ke ba ga wani karatu ke zuwa ba in aka sa su so goma da ke to da ya ke to ba wallahi na so ban je ba kan san shi kawo ba kana ganin Allah bai sani ba mace ce irinka ka ci amanan gwamnati ka ci amanan jiha ka ci amanan kamfani ka ci amanan mutum daya wannan kada ka ji da wai ba ba da haƙuri ba yadda za ka yi haƙoƙin jama'a ne ma haƙoƙin jama'a ma fasa neman gafara a wurin Allah su mutanen ne za su ma su kuma su danganta nan ya duba in ka dace a ɓangaren sa ka so kan masa bawa in ya ga ya yafe ma shi kenan in ya ga a a wannan bawa nawa ya fai shi za ka ba ko ya yafe ko ba ya yafe masa ba ba za ka sa Allah da kai Allah ya fi subhanallah a'a to ko ya fi wa za ka ce to ni abun da kai ne na yafe ma zan kaya ka ina roƙon Allah ma ya yafe maka a suka roƙe shi ka san bawa na yi ina da mai gida ba haka na tabi kawai akwai abin da zan iya yafe ma to ko na yafe kila mai gida na bai yafe ba don ban san yadda ba ba su ikon kaina amma ni ka cuce ni ni na kafar ma abin da nake ce kenan na yafe ma amma yanzu ban san yadda ko mai gida ya yafe ba ko bai yafe ba wannan dai na yafe in bai ce min yi ce min yafe in yi ce min bai ga duk abu da na hukunta zai je sake duba zai duba in hukunci da na yayi zai bashi in bai ba zai warware jama'a eh. wai wannan lahira ce za mu je? ya eh, lahira wannan maganan da muke faɗi haka ba a kasance a kan yanzu ni ma ina da wannan abun a kan dai su kan shi wala dai na kitabu shi kuma kitabu din yantiku bil haqqi subhanallah ba ne mun sharhin wannan wa mu la yuzlamuna ba za a cikin da su ba Ba za a tsora ma abin da baka yi ba don kana zaune cikin masu sabo kana zaune cikin masu shin amana kana zaune cikin masu kaza in baka je ba ban tafi laifin wani bai shafa ka kana zaune cikin masu cin hanci masu mai masu bakala masu wane ne duk babu ne kai baka je ba za ka ce aiki kaza ya ta wani cikin masu cin hanci ne ki ga min wani aiki da ba a cin hanci yanzu sai dai aka samu mutum guda biyu suke su ba sa yi sai dai ba za ka ita wasa wane ne kowa ne wane nan da kake gani mutumin kirki ne baka san abin da ba shi isa za ka ce mutumin kirki ne a sarari Ita iya sani na da shi mutumin kirki ne ban iya ce maka ga wani laifinsa a ɓangare kaza a ɓangare kaza amma dai kafin jifa jifa muke zama tare da shi ban san shi ba iyakacin dai abun da ya zo min a kunne na da san ban taba jin wani magana mai muni daga gare shi ba eh? da bayan da ke magana da Qur'ani ya ga Qur'ani dokoki ne duro da su to na kan ake ta alama ku. gaskiyar magana annal murada bi hadal kitab abin da ake nufi da wannan littafin gashi nan kaci da zuciyi isa ake sanin ana karatu ai amma fa ba tsaki mai bacci ba ba shirin wanda zai shiru ya haka an an gama karatu da ke masa littafi irin na malam wargo a malam ba ka ganewa akwai ne da shi rana ne da yake yi an dangane da amma ba kai ba hmm. Eh ban da ban da tsakanin mutane. Ban da tsakanin mutane. Ban da in mutum ka cuta ban da ka kai ba, sai makana kai kaddarawa in mutum ka ta da za a buɗe ma kama, ka shiga ciki kai sallah ka ce kai azumi a ciki kai shi kafi a ciki ka fito ina nan ba za a ba ta ba ko da yana nan a aji ni wannan ba abun da ma na fito na irin lokacin farkon yayin da ke balaga din da farnaka ba ya farnaka ba da hakin wannan ma yake ne suna hausa a wuta ba kawai ana wayo wayo shi ina ai abun da kare ba abun ma ya yawa ai wallahi abun ya yawa ka ga kada ka roƙi kanka da wani abu da ba maganan na shi kai dai ne mu ne bi mafita da Allah ya fada sauki godiya da kamata mu yi wa Allah yau mu gode wa Allah da Allah ya fa mu cin halin wannan da cikin abin da ke godiya ga Allah daga cikin abin da janyo baya son ya fasa ruwa da Allah ya sa aka yi wannan karatu ina nan don wanda iji aka yi a gabansa ba kamar wanda ya kamar labari jama'a daidai ba mamaki wani abu daga Allah kila wanda ake kai wanka ga yayi aikin da wanda iji bai yi ba me ya za ka gani ne cewa cikin masallacin da za ka yi da ta ka samu wani na bacci haka wannan ai wanda bai zo ba kusan ya fi shi وأن المراد بهذا الكتاب كتاب الأعمال كمان ينزل أتفقد بحيث ما أتفقد آية الذي يصلح الله فيه mutum ko da yi ita a yin kana karanta aya dole sai da tafsirin magabata da haka ba wani zai yi taimaka wannan abin kwanani a ce na ke ina ke wasu iya Allah bihi kama ya dulu ala kauli ala qawluhu eh, alaihi kamar yadda alaihi kaulu ke nuna mana ada kitabuna tiku alaikum ko. wannan littafin mu ne yantiqu bil haqq alaikum yana faɗin gaskiya akan ku in kuna yin tanadi ku tanadi yanzu akwai dama mutum kana ji kana hankalta ba ruwanka da wancan na yi yaƙi ba ruwanka da wancan sake ba ruwanka da wannan yaƙi ka rabu da su kai ke sai ake maka hisabi ba za a haɗa ku ba gaba ɗaya kai kaɗai ba a saka tsaye da kai maka hisabi ka in ka tashi kenan su yaya ka ce ko Ka na dai gaya maku da ma sai an yi wannan kin tsakanin ka da ƴaƴan ta kuma na yi abun da zan yi Allah ya karɓa lokaci ya ce ka ba ko iyayen ka kai abun da zaka yi musu dan ma ce ma da ka ba komai to a zo ai maka lissafi ai maka naka ce to dauke takarda a baka wuce ta koma kiri shi ne wuce gefe shine faman utiya kitabahu bi yadihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا yang kalib ila ahlihi masrura bahwa ala maganakan kan Allah Karena haka ala yusia nawiji hada kitabuna ayan tiku alaikum bin hati. Ada awan da exercise ini anda akan waktu akan rubutan. Rubutan itu berkomunikasi. daga ran da ka shigo kaduna abinda duk da yanzu ina da shi da sunan gaskiya ne ka yi abinda ka ga ko kuma a'a ko wannan ne ta kai da wannan karatu karatu ko wannan ne da rinjo da Allah Allah ka ne ne da Allah Allah na ni ba yawa yi san muka dauki guda da to sauran duka kare kada dauki wancan ka ɗauka kai ba ka da shi

in ka juya wacce wannan ba ta juya nassi ne ai ka san ana rubutawa ka riga ka zo ake na ruwanka a rubuta an ce ainihin a kawo ya zo ya ɗauki sunayen ma'aikata ba ka nan ta faɗi sunana kai ne kake cikin matsala amma ni ya gani ya ma min magana in yi dama ya yi masa magana saboda kakkace kakka dame shi to a zo an ɗauke sunanka kuma eh, yin naka na tsoro kana ma sa rai alheri za a yi maka eh? na tsawon suku ana kuma tambayar da kanin a rubuta sai an rubuta tambayar nan da gani yanzu ita a kara ma bayani ko ma abin da ke tambayar nan da gani saboda mai ke tambaya da ya tambaya ka daga cikin tambayar ba ka gane ba ne ba mene ne kake nufi wannan kuma Allah ne zai hukunci amma tambayar da malakar sai Alhaji Bakuru ya tambayi ya tambayi kaza lokaci gaba na injiniya ne ya kace wanda yake shi ne har wani ran ne ka kumfanan shi injiniya ce ka kashe ko mu ba mu ji abin da ka nan. amma ya ce ce na sa kuɗin na a face masa bayani to haka ce wani domin ba nasi ne abin da ya ana kowa. ta ga gyara zama an kowa. wannan gyara zama da ya an kowa. kuma nan ita kashe zaɓen jama'a ce ƙasa ita ce jama'a su kuma mala'iku suna na suna aikinsu gobe kiyama haka za a waro iya inda ka je a yi kamar a yi bidiyon ku gaba ɗaya yanzu iri isa a muke ta ta kai mutanen farko ya haɗe su imani da suka yi da suka sha masarar amma yanzu yanzu muke da kayan imani kayan kaza amma kuma mun kafa imani gyara zama da ba zai fi shi ba ka gyara zama na ta gina na gyara zama gyara zama nan da shi ma eh, ƙasar na gidan wurin yanzu an ka tashi tafiya zai bidiyon wurin in kai na zula kafin ka tafi ya yi bidiyon wurin in kai na zula ba ya yi bidiyon wurin ka gangara wanda ka gaisa ta shi ya yi bidiyon wurin duk abin da ake nema a wajen in aka bai maka hisabi ga su a baje nan wurin ka kaza nan wurin mai kai ka manta so sun ba su manta abin da an yi bidiyon wurin a lokacin da na ga wani ina jawabi daga cikin manya-manyan ma'aikatan na yana da ya zo ma'aikatan ba yadda ya samu ma'aikatan cikin wuri habbaji sai da ya ɗauka ga kudaje a bayi yadda wani tsara ya ɗauke shi shiga menene ya ɗauke shi sai ta jirgin wurin gaba ɗaya tsoron da zai je bar aiki je ce ga inda na samu ana fakin motsa motoci yanzu ga yadda na mai da shi ga inda na samu kaza ga yadda na mai da shi ofisoshi kaza ga yadda na mai da su menene kaza ce ka da musulmi ne kai gaskiya da kai tanadi ya laita musulmi su ɗauki wannan magana kana yin abu kawai bara a kai ka ba shi ne wani wani bawan alaƙa ce ta kuna mana tambayoyin kamar da ba za a tabbata ba za a tambayi mu gobe ki amma ba tambaye kuke mana mu faɗa muku abin da muka zama na so ban dafa abin daidai ma za a tambayi mu ina hujjar komai ana taushe su wancan in kawo maganan SSR na kawo shi ne inda hankalin mu zai zo komai yanzu zama shi ajiye SSR muna zama da 'yan boko masu tsoron Allah ba ko yi har kan da ɗan boko ne ba ɗalibani su ne suke ƙwari mu mu musulman yanzu mun bar rubutu mu ba mu aiki da shi ko kuma ce ma da a haibu da kaba kaba kaba ba kaba kaba ba kaba kaba a kaba sosi kaba nan kaba kaba kaba amma wani sai ce a amala duk zai karɓi kuɗi a wuri na bayan na fi gida kuma ya ce to kalan a san ce ce ya ka abun ka a amala ba ta ba ba a haka ma ni wani na kaba da kaba ba na kaba akan zan yi kaza akan zan yi kaza na fahamu in ya gama in ya gama yake kawo aka da musu duk abin da zai yi amma ɗan arabiya ko wanda yake ɓangaren islamiya ya fi son komai a yake ka na kama ne ɗan ƙanƙani kaza kaza kaza kaza kaza duk komai ƙanƙantar sa kan ji daɗin kiran Allah jari in ya tashi zai baka rahoto har da naira biyar yana yi yana kaza duk aikin da na ba shi ba zai samu rahoto ba sai inda aka fara shi an gama gaba daya na zai ce to a fa lokaci na karbi gaba na karbi gaba na karbi gaba da shi ga shi ga yadda na yi shi ga yadda na yi da shi na je ma'aikata kaba an yi kaba na yi kaba na yi gaba an samu ranar kaba a guri kaba an samu canjin naira biyar ga kama inda na masu gaba an yi kaba da alhamdulillah na mazarci ce malar haka ake yi haka ake yi suna Allah suna na zo ba su gina nuna miki malar aika ba malar aika ba amma idan su ba sa magana cikin gaba a yi da nufe su so da nan haka menene na tansi ko eh ma kuntun kana muna kofar abun da kuke aikatawa kuma Allah ban da haka ya bi shi kuma ya san ma me manufa suna aikin mala'iku ne aikin kasa ne sai kofi shi kuma Allah abin da ke zuciya ta shi kuma wannan abu ko don me kai shi wa kada ka tunna al mun gabatar da ayoyi al-muwaddihati li hadha al-ma'na fil kafi da wannan cikin sosai wannan kafiyar ce في كلام في الكلام على قوله فقد مكان ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه سبحان الله هو وضع كما لكي وضع الكتاب وانت وادي hamza wane in baka gane waje da kafi mala'ika ta nan ta ba inda rai to a gabatar da shi yanzu kafin ka zo za ka zo ka tafi bayan jirgi ta faɗi da tsaro in arar da za a yi ma shi ne ake maka akwai wanda kake shi a cikin nan sai ma na zata Allah ta wanda ka wasu a gaji kuma yanzu kana da mafuta ce ba ni da ita sai duka kawai da abu da ya ce da ni rayuwa cikin na kuma abuwa don kan gaskiyar ba ni da ita yanzu kuwa yaro da zai zama su zuwa lahirar muna aiko da jirgin daga daraja ah, Allah ba haka akai ba ga yadda akai saboda ana nuna mutane ga yadda za ka yi muhawara da Allah alƙalin da yi shari'a wa shaitan Allah ai ka nan an je lahira ina da bakin maza irin tashi a wadai alkitabu kalin ta fi haɗe lokacin idan mutum mujirimi ne aka ko littafin na aka haje mutum ya zo guda guda ya zo ya tsaya in cikin li'idansa a wurin wurin za ka gama masu za ka ga mujirimai ko mujirimi ainihin mushrikin ya tsorata ya firgita min kafi la ilaha illallah satulka aya arba'in da tara وفي سورة الإسراء حكى بالكلام على قوله

za a zo a nan a yi dawa da mutum littafi na su tarkace tarkacen aikin su duk an kawo aji irin wancan littafi ne kitabu kahu zai sa da shi man manshuran buɗe ya farko inda ka fara sauran kuma ka fi da kanka amma sai ka shi halar neman ina ne farkon ba ko akwai mukaddima ko akwai wane ne ka yi tsaye inda lamarin yake والظاهر أن معنى أكو نطق الكتاب مكان للتحقيق الحقي أن جميع المكتوب فيه حق شنو معنى da aka rubuta a cikin gaskiya ne yau in da za a rubuta rahoto a kanka in aka kawo rahoton ka ce na an yi musu da shi Risa a kaga eh, idan ka faru da jami'ai na ce to za mu rubuta za mu rubuta aka an rubuta an gaba ni ce ka mata ka sake kalli ne ka gani ne nan baka yadda da shi ba ka ba wani ki maka wurin da ake ganin ba an rubuta ma zai zama ma tsaya a cikin gidan saboda domin menene da eh, suna da lauyoyi kai makana da lauyoyi ta zo a rubuta ta kaga za a iya kama mai rubutun shawon ba shi da ma'ana abinda da gaba ɗayan abin da aka rubuta ta yi gaskiya ne faman ƙara al-maktuba fihi wanda ya karanta abin da ka rubuta wanda annama la yarjiku fi qira'atihi lahu illa bil haske. kaman baya faɗin abin da yake karanta sai gaskiya sai za ka ce ta yana magana da gaskiya وربما أطلقت العرب شو دداما العرب وثقا سكي اسم الكلام على الخط ربوتو حتى كما سمعنا كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما بين دفتي المصحف كلام الله إذا كان دنقل للتافي ننقل بما رجل الله ne a kodai daga wannan shine dafu wannan ma dafu sai ce to sai abin da ke tsakanin wannan dafu da wannan dafu da Allah maganan Allah ne kaga ai rubutu ne ce rubutu ce masa maganan Allah Allah ta'ala a'lamu nan za a ku oro